واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام alaikum wa wabarakatuh muna godiya ga allah maɗaukaki da ya sake tara mu wannan masallaci albarka mai tarihi babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin 8 ga watan jumada al'ula a shekara ta 1443 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 13 ga watan 12 a shekara ta 2021 na lissafin miladiya wannan shine zamanmu na 48 a zama da muke mako-mako domin magana akan sunna da masu inkarinta da tarihinsu da shubuhohinsu Uh, wancan zama da ya gabata wato makon da ya wuce mun rufe magana ko in ce mun tsaya maganar mu akan ɗalibi daga cikin ɗaliban almustashriqun domin dama maganar mu akan istishraƙi da mustashriqun to bayan mun gama kuma mun shiga ɗalibansu mun fara da na farko daga cikinsu ba wai lalle ya zama a tarihance ba amma lura da tasiri da suke da shi a kan al'ummar musulmi wajen gurɓata musu tunani mun fara da taha hussain daga cikin mashhuran marubuta da suka yi rubuce-rubuce da suka tasirantu da waɗancan makiya addinin musulunci kuma suka ɗauki tunaninsu da aƙidunsu suka yada a cikin 'ya'yan musulmi Ta wanda za mu tattauna a kansa na biyu yau shi ne a sunan da ya fi shahara da shi ali abdulrazik ali abdulrazik haka akan kira shi shi ya fi shahara da shi amma sunansa ali ibn hassan ibn ahmad ibn abdulrazik ba abdulrazak ba abdulrazik yau wannan mutumi masu bincike suna cewa a cikin al'ummar musulmi shine almani na farko wasu suna faɗin haka wannan shine mutum na farko wanda ya ɗauki wannan tunani na almaniya almaniya ake cewa kamar da masu larabci suke faɗi shine aƙidar raba musulunci da siyasa da sauran rayuwar duniya cewa musulunci aƙida ce ta zuci da ibada shi ke na iya inda ya tsaya kamar da addinin kirista yake da sauran addinai ba sa shiga cikin harkar siyasa a addinance cewa lalle ya zama musulunci shi ma a nesanta shi daga harkar siyasa ma'ana ba ruwansa da magana akan shugabanci ba ruwansa da magana tattalin arziki da zamantakewa da rayuwa ta al'umma wannan abatta kowane zamani abinda ya zo da shi a yi amfani da shi to laita a ce ma iya wannan abun ya tsaya kamar da dai za mu zo mu ji insha Allah ta'ala wannan mutumi an haife shi a wata alkarya ko wani ƙauye ana ce masa abu jirji sunan ƙauyensu a ariyar alminiya a sa'idi misir a shekara ta 1305 na hijira shine 1888 na lissafin miladiyya kunga ya fi taha hussein da shekara daya a haife in ba kumanta tattaunawar mu akan taha hussein ba ko iyayensa gida ne na kudi ko in ce gida ne na manyan mutane 'yan siyasar gari sun mallaki filaye da gonaki sosai a misra kuma suna daga cikin waɗanda suke da alaƙa ta kusa da manya a siyasa kuma suna da alaƙa a ƙasa da birtaniya gidan su dama sanannen gida ne akan haka babansa shi hassan abdulrazik basha haka ake ce masa hassan abdulrazik basha yana cikin manyan gari sanannu kun ga ba kamar tsawa hussein ba shi iyayensa talakawa ne ko yauwa shi kuma wannan dan babban gida ne ya shagaltu da harkar siyasa shi baban nasa har ya zama akwai jam'iyya ta siyasa da ake ce ma hezbul umma to shi ne mataimakin shugaba na wannan jam'iyyar al'umma a 1907 kuma sananne ne da alakarsa lokacin tun ana abin da ya shafi yakin duniya na farko yana da alaka sosai da ingila da mutanen ingila da birtaniya da generally to shi wannan ali abdulrazik ya yi karatunsa bayan primary da mai bi mata ya shiga azhar har ya gama azhar a 1911 ya samu digirinsa na azhar kuma kun san azhar digirinta na koyar da musulunci ne a fannin addini to bayan nan a 1912 ya tafi oxford university a birtaniya zai karanta economics da political science to yana can kafin ya yi nisa a karatun sai aka fara first world war a 1914 wannan ya dakatar masa da karatun shine ya dawo misra amma ya halarci taruka na mutane mustashirikun da suke magana akan addinin musulunci a ingila ba sau ɗaya ba to kuma dai wannan dalilin shi yanke masa karatun ya dawo gida to dai dawo gida kuma lura da cewa yana da satifiket ɗinsa na gama azhar aka ba shi alƙalanci ya zama alƙali ne na kotun shari'ar musulunci alƙali sosai a mahkamatul askandariya a kotun garin alexandria a 1915 sannan kuma akwai almahadiddini institute na koyar da addini a alexandria shi ma aka tura shi can mubta'af yana koyar da al'adab yana koyar da adab kamar da ne muka san adab to haka ya ci gaba da tafiya kuma bayan abin da ya shafi rikice-rikice da aka yi na saura na revolution na 1919 an samu jam'iyyoyi na siyasa aka shiga harkar siyasa sosai to har ya shiga shi ma cikin harkokin siyasa tun da gidansu harkar siyasa ake har ya zama wakilin na sultan hussein wanda shi sultan hussein a lokacin yana cikin mutane makusantan birtaniya a wancan lokaci don haka dai budewar idansa akan modernism kamar yadda ake cewa a sanannen abu ne kuma ya shahara da lakcoci da yake yi a american university da take egypt yawa yakan an ba shi dama ya je can yi har lakcoci to babban abin da ya fito da shi har aka fi saninsa da waɗannan mawaƙif ko matakinsa na rayuwa da ya ɗauka shine littafin da ya rubuta a 1925 1925 to ya rubuta wani littafi sunansa al-islam wa usulul hukum al-islam wa usulul hukum to wannan littafi shine littafi na farko da wani mai dangana kansa zuwa ga musulunci ya rubuta wanda a ciki ya yi wata da'awa da'awa a riba wata da'awa mai faɗi da jur'a da tsaurin ido ya faɗi abin da ko taha hussein da ya gabace shi bai faɗi irin wannan abun ba za mu zo mu ji abubuwan da ya ambata a littafin da kuma raddin da malamai suka yi masa amma dai wani littafi a cikinsa ya fito kuru-kuru ya yi fuska da fuska da malaman addinin musulunci ya faɗi babu wani abu ma sunansa gwamnati a musulunci ya ce kawai mulki ne na gargajiya na larabawa haka aka samu annabi ya yi haka khalifofi su masu kai amma zancen cewa musulunci ya zo da tsari na shugabanci da kotu da zartar da hukunci da za a kira shi gwamnati ya ce wani duk babu shi kawai addinin musulunci addini ne spiritual addini ne da zai koya maka gyaran zuciya kuma ka zauna kawai a gida ka yi alaka da ubangijinka amma zancen in ka zo kasuwa mai za ka yi da wani halal da haram da zancen shugaba a sa shugaba gaba daya ya kama mutum a yi masa ladabi saboda ya kaza ce duk wannan babu shi to shine musulmi na farko da aka sani ya fara rubuta wannan kun ga ku ai ya dace a yi magana a kan san ana zancen waɗanda suka tasirantu da mustashriku wani littafi da ya rubuta kamar yadda malaman azhar suke ambatawa sun ce shi ne malami da ya taɓa dangana kansa zuwa ga azhar da ya faɗi wannan ko ya kawo wannan fikira ta almaniya ta almana kun san dai almana ko ita secularism yawwa secularism cewa ba ruwan addini da siyasa ana faɗin wannan kalmar ko haka ko yanzu za ka ji ana cewa ai musulunci ko addini ko malamai ba ruwansu da siyasa la'alla abinda a zamanin yanzu ake nufi da ita shine malaman addini eh, kar su zama partisan ko yawwa kar su zaɓi wata jam'iyya su bi kuma kar su rika tsoma bakinsu a harkar siyasa in ba haka ba duk abin da ya same su na cin mutunci misali su suka jawo aka maimaita wannan wannan a matsayin mu ne nan akan faɗi amma in an faɗi secularism secularism fikira ce wani thought ne tunani ne da aka gina shi akan ko aka yi amfani da irin sauran tunani irin su demokradiyya kamar da za mu zo wata rami magana akan ita kanta demokrasi tarihinta da abubuwan da suka kunsa da dama asali ana cewa hukunci ne na aglabiya ko majority su suke hukuncin al'umma ne na majority su za su taru su zaɓi wakilansu to amma kame da malamai suke cewa in ka kalli demokuraɗiyar addi'in da ake yinta su jumhurin mutanen majority ɗin aikinsu kawai shine wannan tuttuɓawar da za su yi su jefa ƙuri'a a kwace amma wanda duk aka zaɓa ɗin to ba lallai ya zama cewa tunaninsa irin nasu ba ne cewa komai su yake yi ba lallai a samu haka ba kuma sannan mun lura da ma yadda abubuwan suke asalinsu tun suka zo tunda da bature ya sa a kafarsa a ƙasashen musulmi dukkanin ƙasashen musulmi kusan sai da ya tabbatar da tasiri da sunan addini to an daina shi shi yasa dole suka matsa a duniya sai an yi wannan demokrasi? kuma sai duk wani sauti ko mai kankantarsa wato minorities a cicciɓo su suma a ba su dama a daina yi ba su yadda an zo za a yi wani abu a ce ai shine a galibiyar abinda mutane na wannan wuri suke yi sai a ce to ai tunda da waɗanda ba wannan ba to a haƙura da wannan yana cikin dai abin da zai hana wata ƙasa tafiya a kan wani tunani guda ɗaya in dai za a yi ba zai yiwu ba zai wahala a addini ɗaya zai wahala a wani tunani guda dole sai dai a tafi a haka kuma ya zama cewa masu amfana da abu su ne dai iya wanda suke saman ko da sunansa wakilci ko ba wakilci ba mu kyale dai wannan zancen mu shigo wannan shi ali abdulrazik shi ne mutum na farko a duniya wanda ya fito daga azhar ya karanta addini alƙalin kotun shari'a da kuma ya shiga cikin wannan layi har ya rubuta cewa musulunci ba ruwansa da harkar siyasa ya yi da'awar cewa wai da ƙur'ani da sunna da ijima'i kwata-kwata ba ruwansu da siyasa yauwa addini ne kawai na zuci kamar da na da wannan sura dai a dunkule to sai da ta kai har hai'atu kibarul ulama'i manyan malamai na kasar Misira baki ɗaya suka haɗu ƙarƙashin shugabancin shi shugaban azhar na wannan lokaci aka yi hukunci akan cewa wannan mutumi an kwace satifiket ɗinsa ta azhar an kore shi kuma daga alƙalanci saboda wannan abin da ya zo da shi ya saba wa dukkan musulmin duniya a lokacin abin da aka kenan ya mutu a 1966 wannan 1966 ko da yake ba a ce mata wannan ba ko eh, shekara 50 da hamsin daidai da biyar ke na yanzu ko yawwa daga cikin abubuwan da ya yi kafin ya rasu na ambata mana wata ran a 1932 ya je da american university ta cairo har ya yi lecture a ciki ana yake wata magana cewa ana ta tsoron 'yan mushin 'yan mushin sun zo suna kiristantar da misirawa ce shi abin da ya gani hakikatan inna harakatu tabshiril masihi la khatara minha alal islam wannan movement da ake na mishin na aikin mishin na kiran musulmi su koma kiristanci isi ba ta da wani hadari akan musulmi ko akan musulunci yana cikin mutane kaɗan da aka taɓa bawa dama su yi lecture a american university ta egypt kuma dama su armikan university ta idibin ba ku manta ba a wani zama da muka yi a cikin wannan jerin gwanin lakcoci mun yi maganar mustapha sibai da yake cewa sun rubuta ihtijaji sun samu malaman american university ta egypt cewa don me za su kawo musu mustashirikun suna zagin addininsu tunda a can turawan ne na amerikan hakikatan suke koyarwa da kuma suna koyar da 'ya'yan musulmi kuma galibin abin da ake koyarwa shine waɗannan abubuwan da za su sa 'ya'yan musulmi su bar addinin musulunci lokacin babu boyewa ba komai kuma dama can tun da eh, sosaitin a lokacin na misiran ya riga ya fara samun matsaloli jaridu duka waɗanda suke mallakar jaridu duka irin masu wannan tunanin ne da shi yasa shi ma lokacin da ya rubuta littafinsa zan dan koma bayan bamu kissar yadda aka yi a wannan zarafi a wannan yanayi ne ya rubuta littafin to amma dai lokacin 'yan jarida su suka karbi tallan littafin akwai majallan ma da ta yi ta buga shi sai da littafin aka gama fito da shi ma'ana aka yi ta bugawa siris yau wannan gobe wannan sai da har aka gama makaranta suna karanta kullum a jarida ana ta tallan wannan littafin wanda kuma yana cikin abin da ya taimaka aka ƙara nesanta harkar addini a egypt daga harkar siyasa a wancan lokaci shi ne dalilin kuma da saboda reaction na irin wannan tunanin daga fitowar littafin 1925 a 1927 shine aka kafa ikhwanul muslimun su ne wannan muslim brothers su kuma wajen ƙoƙarin yaƙar wannan tunanin a raba siyasa da musulunci shine asalin tunanin kafa muslim brotherhood to kuma tun daga nan aka yi ta taburza da ɗauki ba daɗi tsakanin masu addini da kuma waɗanda suke ganin sunansu musulmi amma ba sa so a addini tun daga lokacin misira ta zama haka kuma har yau yakin bai ƙare ba kuma duk ƙasar da wannan tunanin ya shiga haka ake za ga masu yi wannan tunanin daga an ce za a yi wani abu na addini hankalinsu zai tashi wakilai ne na kasashen waje ko a bayyane ko sun sani ko ba su sani ba su dai abinda ake amfani da su shine su raba kan al'ummarsu su kawo mata wannan rashin haɗin kan duk abinda yake za a yi da sunan addini to ko za su dakile shi za su ce a wannan balkamai da shi yake faɗi ya ce babu abin da ya jawo wa musulmi ci baya ba sa ƙere-ƙere ba sa komai illa makale wannan khilafa ta musulunci ce ai watsi da harkar siyasa a dunguma a rungumi turawa duk abin da suka zo da shi a ɗauka a yi ko a yi ƙere-ƙere kuma da na bata ma wancan makon kuna gani dai har yanzu ko misiran ko ta kasalar ba inda aka kama wannan tunanin kuma aka shiga ƙere-ƙeren har yanzu ba a ƙera komai a lokacin a azhar da suka yi wannan hukunci sun fitar da abubuwa sun ce bayan korarsa daga azhar sun kwace masa certificate sun kuma kore shi daga alkalanci suka ce lalle a fito a yi wani tsari azhar ta fidda abu points guda uku da suke kiran al'ummar musulmi a komo kai mataki na farko shine zama a koma tsari irin na shura tsari na shura da za a samu wakilai kuma a yi tsari irin na musulunci a tafi sannan abu na biyu a gwama da harkar ci gaban rayuwa a yi karatuttukan boko ɗin da injiniyarin waye duk abin da zai haɓaka rayuwa a je a yi shi azhar fa duk suka yadda da a yi haka abu na uku suka ce a yaƙi khurafat daga addini duk wani abu tarkace-tarkacen tatsuniya da aƙidu na bidi'o'i yau har nasi suka yi ma suka ce al-khurafat wal bid'a kacin ana so a ci nasara to sai an yaƙi al'adun tarkace da camfe-camfe da kuma bidiyo'i a lokacin nan abinda suka ba da shawara kenan ga al'ummar musulmi bayan an yi ilga'in daular ko khilafa a take wanda kuma shine abinda nake so in koma kansa mu tattauna a kai zurufin da ali abdulrazik ya samu kansa har ya rubuta wannan littafi shine ina jin abin da ya kamata mu ji shi saboda amfaninsa a 1922 dan koma baya mustapha kamal ataturk a lokacin shine shugaban taki ya cire sultan muhammadu sadis daga matsayinsa na sultan ya ɗora ɗan uwansa ɗan ɗan uwansa abdulhamid ya ɗauke shi ya ce shi ne yanzu sultan amma kuma ba wani abu da zai yi na mulki kawai sunansa sultan za a girmama shi a bashi matsayinsa amma harkar mulki an kwace ta daga hannunsa that was 1922 aka tafi bayan shekara biyu a uku ga watan march 1924 shine kuma ya sanar da watsi da khalifanci gaba daya khalifancin nan domin tun tun zamanin manzan Allah sallama akwai khilafa ma'ana kai ba wai khilafa zamaninsa bayan zamaninsa daga sayyidina abubakar ba shine khalifan manzan Allah ba sallama to tun daga wannan lokaci khalifanci ba a watsar da shi ba kun san dai abin da ya faru cikin tattaunawa da muka shayi bayan abubakar da ya shekara biyu radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar shekara goma da yan watanni sayyidina uthman shekara goma sha biyu sayyidina aliyu shekara biyar allah maɗauki ya karɓi ransa a kashe shi sai hassan ɗan aliyu sai abu kuma saboda rikici hassan ya bar wa muawiya to daga nan aka fara mulkin da ake cewa mulkin daular banu umayya amma duk da haka kowane sarki sunansa khalifa ana kiran khalifanci, shekara ta 132 wannan daula ta faɗi aka fara daular abbasiyya to ita ma ta daɗe aka zo aka yi daular mamalik aka shigo ta atrak to aka yi ta tafiya dai khalifanci bai kubce ba ba a yi watsi da shi gaba ɗaya har aka shigo nan daula ta uthmaniyya ita ce ta ƙarshe to shine mutanen taki a hannunsu ne a lokacin wannan ya khalifa wannan ya khalifa wannan ya khalifa kuma duk ƙasashen musulmi a ƙarƙashin su suke har lokacin da eh, ƙasashen turai suka bazamo a 1884 suka yi watandar ƙasashen musulmi to har lokacin ba a yi watsi da khalifancin ba amma dai an zagonye shi ta ƙasa an yi mulkin mallaka ga ƙasashe da yawa to har aka samu irin su mustapha kamal ataturk din da ya yadda da wannan tunani na watsar da addinin musulunci daga tafi da rayuwar musulmi to shi da kansa da ya samu wannan karfin tare da goyon bayan sojojin ƙasar taki a lokacin wannan shi kuma wani dogon tarihi ne wani zancen ne shi ma yana buƙatar zamansa na musamman da alaƙa da abin da ya shafi takin to amma abin da nake so da ma in kai gare shi dai shine bayan wannan abin da ya faru na ilga'in wato watsi da khalifanci to sai aka kuma sa al'ummar kasashen musulmi gaba ɗaya aka shiga rikici da rudani yanzu wanda ake gani shine shugaban al'umma baki ɗaya an cire shi kuma an jefar da abin aka rufe kotunan shari'a aka rufe makarantun musulunci aka daina kiran sallah da larabci har kiran sallah wannan allahu akbar al duk aka daina shi kun ga karfin yadda wannan harkar ta watsi da addinin ta kan iya kaiwa saboda abin da ake ziga su mutanen a lokacin kuma tare da karfin soja shine makale wannan musulunci. to shi ne fa zai sa ku ci baya su kuma suna son su tafi tare da european countries a ce su ma sun haɓaka sun zama manya kaza da kaza su kuma waɗannan ƙasashen turawan wannan abin da ake shiga ciki shi kawai suke so ba zancen ku ci gaba in kuka ci gaba ai kenan su kuma za su samu abin da suke so ba Allah dai kyauta tsari ne kin kintsatse tuntuni tsakanin yahudu da nasara da yadda suka tsara yadda dama kasashen musulmi za a yi ƙoƙarin da kwata-kwata ba za a bar wata ƙasa ta sake dawowa kan tsarin abin da ya shafi wato gudanar da mulki ƙarƙashin musulunci ba wannan yaddajen abu ne da suka yadda da shi a tsakaninsu kuma shi shine ginshikin abin da ya da dama a zo a yi wannan isti'imari shi colonialism duk sababinsa waɗannan abubuwan ne ko in kada a ce an zurfafa an wuce iyaka an ce ba wani sababi banda wannan an hada wannan a cikin wasu sabubba eh, an hada wannan a cikin wasu sabubba akwai sabubba na tattalin arziki akwai sabubba wasu kuma na insaniya ma wasu suna faɗar cewa sun kawo mutane ci gaba ana kamar munan afirka ana ganin muna rayuwa irin ta dabbobi a kawo mana ci gaba a wayar kuma ba za ka ce ba a taimaka din ba an taimaka colonialism ya yi wani abu wanda yake ko mun so alheri ne wajen haɓaka rayuwar mutane da dai rayuwa za ta tafi gina hanyoyi gadoji raya abubuwa yin dam-dam da makamantan abubuwa na tsarin mulkin yadda dai duniya za ta tafi an yi wannan an taimaka amma fa an raba mutane da addininsu to ta hanyar da aka fahimta da kuma wadda musulmin da yawa ba su fahimta ah, a wancan lokaci bayan shi ataturk ya yi ilga'in khalifanci to shine aka shiga rubuce-rubuce sarki hussein wanda lokacin shine sarkin hijaz shine kakan sarkin jordan na yanzu kun san da a hijaz in an ce hijaz ana nufin da makka da madina da ta'if na sha gaya mana wannan ko to akwai malikul hijaz to lokaci shine sarkin hijaz da ya ji an yi watsi da khalifanci a taturk ya yi watsi da khalifanci kenan shi kuma sai ya ce ai tun da haka ne yanzu shine khalifan al'ummar musulmi baki daya musamman ganin shine a maka ko yawwa to mutanen Misira kuma sai suka ce su ba su yadda da sarki hussein ya zama shine khalifa ma shi ne aka kafu a azhar shi ne aka yi wannan zancen da na gaya mana na matakai guda uku bayan an kori ali abdulrazik kuma aka kawo yadda shawara za ta zama akwai wani umar tosun umar tosun jika ne na ali basha ɗaya daga cikin sarakunan shugabannin misra kuma wakilai a daular uthmaniya ta taki ya nemi sarki fu'ad lokacin a egypt sarkin zamanin sunansa fu'ad al-malik fu'ad aka neme shi to shi ya fito mana ya nemi wannan eh, khalifanci ya zama ne khalifan musulmi da a nan a kasarsa azahar take ita ce maɓuɓɓugar ilimi da sauransu ya za a yi bari abin ya zama ya taɓarɓare kuma ba wata ƙasa da za ta ɗauka wannan fa ina faɗar ma labarin har ya kai shekara guda na yi tsallake sosai zan koma baya a cikin waccan shekarar mai ya gudana da aka zo 1925 ɗin ne shine aka nemi sarki fu'ad shi ya sanar cewa yanzu shine khalifa sai ce shi nauyin gudanar da kasar misira mata ta ishe shi yaushe zai iya daukar nauyin sauran kasashen musulmi ishe shi baya bukata kun ga dai abu ya sake taɓarɓarewa al'ummar musulmi khalifanci dai da shugaba guda ɗaya ya ƙare shikenan kasashe suka sake tarwatsewa kowace da shugabancinta daban da kuma tsarinta to a lokacin ne sai aka samu malamai suka yi ta rubuce-rubuce a kan harkar kalifanci da muhimmancinta muhammad rashid riba dalibin muhammad abduhu ya rubuta littafi sunansa alkhilafa aka samu wasu dai manyan malaman egypt a lokacin suka rubuta littattafai da yawa su kuma 'yan jarida da 'yan bokon wancan lokaci da masu son kar a yi musuluncin suka ce ai ba abin da suka ji daɗinsa irin wannan labari aka yi ta kamba mashi aka yi ta kamba mashi ƙasashen turawa suka shigo suka yi ta jin daɗi ko ni marubuci su ne mcdonald ko wane ne sunansa ya rubuta wannan abin da faɗi yana yabo ga ali abdulrazik da irin abin da ya rubuta to a wannan lokacin ne a 1925 kun ga shekara guda kenan shine ali abdulrazik ya zauna ko in ce ya fito da littafinsa me yasa ban ce ya zauna ba saboda akwai maganganu da yawa akan littafin ma shin shi ya rubuta ko ko ba shi ya rubuta ba da Allah za mu ji wannan maganar ta malamai akan wannan to a lokacin littafin nasa ya fito littafin da ya kunshi wannan magana cewa ai dole ne a rabe musulunci da harkar siyasa ya zama cewa in dai za a yi siyasa to ya zama sirfan ba ruwan addini a cikinta ba ƙala Allahu ƙala su kuma ba za a yi hukuncin shari'ar musulunci ba to shi yasa zaka ga masu irin wannan tunani duk inda suke to daga an ce za a yi wani abu mai suna harkar kalmar shari'a to za ga suna cikin waɗanda za su duk da za su yi amfani da karfin su za su yi su nuna mutane yi tashin hankali ne kashe-kashe za a yi kaza da kaza da kaza duk dai don su tsorata mutane akwai dr ziyauddin rais yana da littafi a annazariyatu siyasiyya islamiyya shi ma ya magana akan khalifanci duk a wannan lokaci dai an samu dama ma kamar da marubuta akan wannan zancen suke faɗi cewa an samu damar da aka fito da khalifancin ma ƙarfinsa aka fito da rubuce-rubuce masu ƙarfi saboda raddi a kan wannan tunani na ali abdulrazik amma suka ce an samu matsala kasancewar waɗanda alƙalami ke hannunsu su isar da information gurin gama garin mutane ba wannan abin suke so ba sun fi son littafin ali abdulrazik to ya fi su yaɗuwa akan waɗannan raddi da malamai suka yi masa da raddin malaman azhar da raddin musamman muhammad bakhit da muhammad al-muti'i da malam at-tahir ibn ashur duk waɗannan su rubuta raddi mai ƙarfi akan ali abdulrazik da kuma malamai dai da yawa muhammadu imara cikin malaman da basu daɗe da rasuwa ba shi ma duk sun yi rubuce-rubuce ko ban sani ba koma yana nan dare amma dai eh, na san yan wasu shekaru yana nan to duk dai sun yi rubuce-rubuce na mai da martani akan ali abdulrazik akan waɗannan abubuwa da ya fito da su da wannan rubutu da ya na ambata mana yau shine ga zurufin lati ullifa fiha kitab al-islam wa usulul hukum wannan malam ammar as-sayyid mahmud shi rubuta wannan mukaddima da nake bi sama sama a lokacin da shi a ataturk ran uku ga watan march kamar da na ambata mana da ko ya sanar da cewa ya yi ilga'i na shari'ar musulunci da kotun musulunci da kuma duk makarantun addini aka daina koyar da addini aka rufe shi yasa wannan kuma ya jefa shekaru yanzu kun ga daga 1924 zuwa yanzu shekara nawa kenan ai an kusa shekara ɗari ba uku ko ko ba haka bane inda yanzu ai ɗari na'am ɗari kai da wani abu na'am tunda yanzu muna cikin 2021 yawa ba dubu biyu da bane ba ne in ce yawa to a wannan shekaru sai da ya zama cewa kafin ka samu mutumin taki ya iya larabci za ka sha wahala bayan ko ƙasa ce ta malamai sun rubuta littafai da yawa da larabci amma sai da aka koma jahilci saboda shi musuluncin aka yaƙa sosai aka hana karatun larabci aka rufe makarantu ƙur'ani ya zama baƙo sosai kuma a wurin waɗanda su ne suke rike da ragamar jagorancin al'ummar musulmi baki da, to shine aka samu wannan hali da aka shiga to shine marubutan suka shiga rubuce-rubuce har zuwa lokacin da aka yi waɗannan jihudi da na ambata mana lokacin sarki malik fu'ad aka zo wannan ali abdulrazik ya rubuta wannan littafi nasa inda nake so in kawo yau akwai daga cikin malaman da suka yi rubutu na martani akan shi wannan littafi akwai mustapha sabri mustapha sabri ana ce masa shine shekul islam a khilafar uthmaniya yana cikin manyan malaman khalifancin uthmaniya a taki to shi ma ya yi rubutu akan wannan lamari kuma har a cikin littafinsa yake faɗar cewa lalle ba dama a ce musulunci ba shi da tasiri a cikin harkar siyasa ƙarya ne a ce musulunci ba shi da alaƙa da siyasa a dunkule dai zan gaya ba sai na shiga da sunayen littattafan da aka rubuta ba an shiga harak ilmi aka yi ta rubuce-rubuce a wancan lokaci har zuwa lokacin da aka samu wannan littafi wanda ya tsokani musulmi baki ɗayansu ya rikita lamari kuma kowa hankalinsa ya tashi saboda ba a taɓa tsammanin mutum mai dangana kansa zuwa ga musulunci zai irin wannan magana ba cewa gaba ɗaya ma har shugabancin fa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce duk ba na addini bane ba na addini bane har bai bar khulafa'ur rashidun ba duk ya kace kace da su yace kawai duk maganar mulki ce da buɗaɗa ƙasa eh, buɗaɗa ƙasa kawai maganar su su da mulkin su ne a cikin wasu waɗanda ba larabawa ba shi ya jawo waɗannan muhammad bakhit al-muti'i yana magana a kan a cikin raddin da ya yi a wannan littafi ya ce an dangana wannan littafi zuwa ga ali al-qadi eh, bi mahkamatil mansura a الشرعية haliyan. a lokacin da yake rubuta kenan yace na karanta wani littafi fa wajadna annahu lam yadhkur fi kitabihi hadha ra'yan ijabiyan yansibuhu li nafsihi wa yuqimu alayhi burhan babu wani ra'ayi mai kyau da ya ambata wanda ya dangana zuwa ga kansa yace bal kullu ma qalahu fi hadha al-kitabi qadaya saliba duk abin da ya faɗa negative abu ya faɗa akan addinin musulunci wa inkarun mahdun lima ajma alaihi muslimun inkari ne ga duk abinda musulmi suka yi ijma'i a kansa au nassa alaihi sarihan ko ya zama cewa ko nussa alaihi sarihan fil kitabil aziz ko abinda aka yi nassi a kansa kuru-kuru a cikin alkur'ani au sunnatun nabawiyya wastana da fi inkarihi ila safsasatul aqliya safsata ne safsata shine mutum ya yi inkarin abin da kowa ya yarda da shi kamar misali yanzu mutum ya tashi yanzu a cikinmu nan sai miƙe sai sai ai ba wani gari mai suna dutse ƙarya ne ya wanne hukunci za ku yi masa dole shi ake ce masafsata hmm. yawon sophistry wani fili ne na philosophy shi ma haka suke kiransa mutum kawai sai ya zo ya same ku sai ya ce shi ba shi ne shi ba shi bai san kansa ba kai ma ya ce kai ma ƙarya ne duk an yi wannan a philosophies na baya to shine kun ga idan ba a irin wannan layi ba ina za ka sa wannan maganar ta ali abdulrazik da yake wannan da'awa yawwa ya ce da'awoyi ce ara ne zanniya da kuma al'adilla a shi'iriya ma'a anna tilkal masail lati an kara hawa an kara adillata ha masail fiqhiyya shar'iyya masaloli ne na fiqhu na shari'a amma duk yazo inkari yace ƙarya ne wanda yake abubuwa ne da la ya juzul khawdu fi habi mujarradil aqli ba magana ce ta hankali ba amma kawai ka zo ka soke zuku duba ku ga duk abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan ya koma Madina da cappar da aka yi ta kawo masa mutane da yawa ƙasashe daban-daban sarakunan zamaninsa sun yadda shi shugaba ne ko ba haka bane sarakunan kiristoci har daga alexandria muqawqis ya tura masa wasiƙa annabi sallallahu alaihi ya turo masa wasiƙa yanzu duk wannan ba shugabanci bane shi ne abubuwan da malaman duk suka kawo suka ce suna mamakin yadda za a samu mutum saboda kawai sha'awarsa don ya taimaka wa turawa a kafa wani abu kuma ya zo ya faɗi ya inkarin abin da yake kuru-kuru yake a cikin alkur'ani da hadisi ba a zancen ma hukunce-hukunce da manzan Allah sallallahu jihadi da ya yi da kuma maganganunsa da su ne suka tabbatar wa mutane ma ka'idar yadda ake yin adalci a cikin al'umma ba a taɓa shugaban da ya adalci cikin al'umma irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan in ba da shugabanci ba ina aka same shi kiristoci na najiran sun zo wurinsa ya yi musu adalci ya zauna da su ko yahudawa ya yi shiri da su a nan mun karanta mijin safiya kafin ta dawo hannun manzan allah sallallahu ba mun karanta a nan ba ai ba daɗe ba mun karanta da ta yi mafarki cewa ta ga wata ya faɗo a cinyarta a lokacin ya mare ta ya ce yanzu ke sarkin larabawan kike so kun ga ya kira shi da sarki shugaba haka maganar ka zo kai inkari har duk wanda yake zaune a zamanin nan ya yadda da musulunci ya kafa shugabanci kuma duk wanda ya zo idan da al'umma ce da ba ta da shugabanci da in an zo kawai duk kowa sai abin da ya ga dama amma duk wanda ya zo ba musulmi ba yana so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nema haka nan bayansa zamanin sayyidina Abubakar al'ummomi suka ce masa cappa ana kawo bai'a ana mu baya a gare shi haka sai wannan duk ma bata baki ne ka zo kai ta waɗannan irin maganganu littafai da aka rubuta a siyasar shar'iyya hmm, al'akamu sultaniya matsaloli da ake tattauna yadda za a yi shugabanci da jagoranci bal ƙasashen turawa sun fa'idanta da littattafan da musulmi suka rubuta a politics yadda za a yi wannan wadda aka ɗauko ta greek philosophy masu suna demokrasi wannan demokrasin ai greek philosophy ne ku duba ku ga ana kiran mutane ku zo ku yi abin da aka yi shi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki sai su rika cewa ai zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade yanzu ku bar mu mu yi harkar zamanin mu ko amma sun tashi abun burgewa zamanin da suke alfahari da shi kuma zamanin ne da can baya can can tun kafin annabi isa ma aka su wannan eh, aristotle su wane ne duk kafin annabi isa aka yi su kaga an yi annabi isa bayan su sannan annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo amma kuma waɗannan masu bokon da sha'awar a koma irin waɗancan rayuwar su can bayan suke so a koma ta bayan kafin zamanin annabi amma an ce su koma ta manzo Allah sun ce a'a an mai da su ci baya most of the philosophies da kuke gani yanzu duk daga greek philosophies aka ɗauko da sunayen wanda suka karanta dai a cikin ku waɗannan abubuwan a jami'o'i duk sun san su ba bakin abubuwa bane ne allah ya kyauta wala muna cikin dai yanayi na takaici cewa an yaƙe mu kuma ba laifin mu zamani yan zamani yanzu ba tun a baya an fi ƙarfin mu yanzu ku duba dai irin yadda daular shehu dan fodiyo da irin nufuzinta da ƙarfin da ta yi to ita ma daga zuwan bature sai da aka yi wannan dabarar aka sabule gaba ɗaya koma babu wani abu a hannun al'ummar da suka gaji wannan shugabancin yanzu an kwace da musuluncin da kuma jagorancin da ƙarfin faɗan ajin duk an kwace sai a ɗauko wani kawai a zo a ce an zaɓe shi zai iya zagin kowa ko ba ka bane shi gaba ɗaya da mutuncin al'umma da kuna gani da yanzu yadda muka koma yadda siyasar da tunda ana ta zurfi a cikinta daga 1999 zuwa yanzu yadda da mutuncin da sarakuna da malamai ci gaba yake ko ba yake ba yake kare to nan duk shine tasirin akan haka ake so wata ran ma ka ji gaba daya za a zo a ce ba a so daga an ga cewa a demokradiyyancan ba wani amfani ma yin abin za ku ga sun yi abolishin ɗinsa sun ce ba sa so za su iya gudanar mulkin su ko ba wannan dama indirect rule ne na mutumin ingila isi a gwada hakan a tafi tare da sarakunan da ya rushe ya kwace wa shugabanci daga hannunsu duk wannan abin ba mu kaɗai aka yi ba duk duniyar musulmi haka aka bi aka yi waɗannan al'amura kuma systematic tsari aka bi wanda yana buƙatar karatu mai zurfi da sanin tarihin abubuwa yadda suka gudana na ambata mana mawukifin azhar ko ah, shi wannan mutumin ba na son shiga can cikin abubuwan da suke da alaka da zurfin littafin ne madmunin dai abin da ya faɗa wannan shine bayan tarihin da abin da jaridu suka ambata da kuma mai da martani da aka yi akwai zan ɗan karanto mana da wani daga cikin abubuwan da wani aminin rafi'i yake ambatawa ra'isu tahrir jaridatul akhbar shine editor in chief na wata jarida sunanta al-akhbar wanda ita ce lisanul hizb harshen jam'iyyar da ake ce al-hizbul watani national party ta egypt a wancan lokaci yana cewa lam yaqa fi nufusina mawqi al-istigrar iqdam sheikh abdulrazik ala isdari hadal kitab mu ba mai mamakin ali abdulrazik ya rubuta wannan littafi ya fito da shi ba li'annana na'rifu anhu fi kulli hayatihi suka ce mu abinda muka sani dangane da shi a rayuwarsa da'afan fi tahsilil ulum mutum ne mai rauni a ilimi abinda ya shafi ilimin shari'a yawwa wa qaishan fi ra'ayi ba shi da miƙaƙƙen ra'ayi a cikin nazarin abubuwa wa ilhadan fil aqidati kuma dama can yana da ilhadi a aqida ma'ana ya ɓoye aqidunsa ne miyangu sai da ya samu damar fito da su hadha ila man ghamaza minhu man ghamaza منذ ati, في بيئة ليس لها suwa, أسباب الظهور سوى الافتئات din kuma ga yadda ya tashi cikin ba shi da wani abu da zai illa a yi addini ƙarya wa a athwabil falasifati wal mulhidin da kuma sanya rigar filosofas da kuma waɗanda suke mulhidai a yi magana da harshen su ya daɗe ashe kenan a cikin wannan makaranta duk da ya yi azhar kuma ne ya kawo mu zuwa ga wani abu da na so ambace shi ba wai ra'ayi ne na sukan azhar ba amma dai lalle tsakani da allah mutum ya dubi manhajin da aka ɗora azhar a kansa da daɗewa ba yanzu ba girmama filosofi da ilmul kalam ina cikin abin da ya cutar da su kun san haka ko ba ku fahimta ba yau shi yasa eh, ta'azimun nusus dama yana da rauni ba wai in ce gaba ɗaya a gun mutanen azhar ba kar in yi hukuncin da ba haka yake ba amma a cikin tsarin da ya muharrijat ɗin da suke fitarwa Waɗanda kaɗan ne ake samun waɗanda za ka ga sun ginu a girmama nususun ƙur'ani da nususun hadithi na'am akwai hakika ba za ka yi tuhumi mutane cewa ba sa girmama ƙur'ani gaba ɗaya ba amma dai wannan tasirin na falsafa da ilmul kalam ya rauna na ihtijaji kwanan nan ana hira da ahmadu tayyib shekin azhar da yake faɗi. shi yana inkarin ma a ce ɗalibin da ya karatu a azhar ya shekara goma sha uku a azhar wai ya fito ya iya cewa ga wata aƙida marar kyau wai su suna tarbiyyar ɗalibansu ne akan kowace aƙida daidai ce kowace aƙida ku ƙyale mai ita daidai ce ba matsala har jawabi ya yana yaba buddha mai addinin buddhism ba ya ce mutum ne abin yabo sosai ya yi kaza ya yi kaza kalmomi dai na yabo kuma wannan su ne manyan waɗanda suka riƙe azab don haka suna cewa su ba su yadda da a zo ana ta maganar cewa wane ba daidai yake wane ba daidai yake alhali kuma gabatansu gashi sun yi hukunci ma a kan nasu da ya bar hanya an kafirta ta Hussein ko an kafirta wannan shi Ali Abdulrazik ɗin malamai da sun yi hukunci akan riddarsu cewa wannan sun yi ridda shi yasa yana daga cikin abin da za ka gani turawa suna yaƙa wannan magana ta hukuncin ridda ana daga cikin abin da ba sa so a yi shari'a daga an ce kalmar shari'a to hankali zai tashi duk inda za su yaƙi abin ko ba ta gaske ba ce ku da 1999 lokacin da aka fito da <laughs> zancen eh, ana cewa political shari'a ce it will fizzle out shi ta yi fizzle saboda dama eh, da wasu abubuwa da ya ta shigo to kuma ku da irin rubuce-rubucen da aka yi kuma suwaye suka yi rubuce-rubucen wajen sukanta sanannun mutane waɗanda su so suke rayuwa ta zama a zamanance a daina kawo nasoshin addini a cikinta duk ba su ɓoye ba sun fito sun faɗa kuma har yanzu ka koma ne cikin archives na mai aka yi 1999 zuwa 2001 2003 ma da irin abubuwan da suka faru harkar najeriya duk da muna nesa amma mun fi zuba ido a kan abin a lokacin da lura da me ya kai ya kawo allah da ya kyauta makarantar istishraki dai duk abin da take tarbiyya a cikin dan musulmi shine koma irin waɗannan su ta hussein su ali abdulrazik shi ya sa arrayis da ya rubuta raddi a kan wannan littafin diya'uddinin rayis nake nufi ya rubuta raddi a kan littafin nan na ali abdulrazik yake cewa zatansa mai ƙarfi shine wannan littafin ba ali abdulrazik shi ya rubuta shi ba littafin margoliyos ne littafin margoliyos mun yi magana akan margoliyos ko ɗaya daga cikin eh, mustashirikun shi ya rubuta littafin da ya je oxford aka ɗauki littafin aka bashi an ma riga an yi abin nan ɗin larabcin kawai aka sa kuma ya sa sunansa ya ce shi ya yi haka ziyauddin arrais ya ambata ya ce saboda me a cikin abin da aka rubuta a littafin an zo inda yake maganar sultan al khamis sultan al khamis kuma daga 1915 zuwa 1918 ya yi zama sultan ya ce a lokacin da yake rubutawa yana rubu a wannan lokacin da yake cikin rubuta littafin to kun ga littafi kuma bai zo ba sai yaushe 1925 littafi ya zo an bamci abu a lokacin muhammad sadis din ma ba a cire shi ba ballantana har a zo lokacin da za a yi ilga'in da a tatar ya rikitar da abubuwa ma ya watsi da khalifanci baki ɗaya haka shi ne suke kyautata zaton cewa littafin nan ƙunan ne suka ɗauke shi yadda yake suka soki musulunci ka kaf suka nuna ba zai yiwu a tafi da musulunci a wannan zamanin ba shi kuma ya ɗauka kawai ya buga sunansa ya kawo saboda wanda suka san shi sun ce bai kai wannan kwakwalwar da zai ma waɗannan wannan littafin ba shi ba irin su kawo hussein ne masu kwakwalwa sosai ba an fahimci abu duka dai a cikin raddin da su malamai suka yi akan wannan littafi sun yi maganganu masu yawa waɗanda lalle suna buƙatar a koma a duba su wannan a dunkule kenan abin da ya shafi wannan littafi da kuma abin da ke cikinsa in allah kai mu zama na gaba za mu ɗan bi wasu daga cikin mafi haɗarin abin da ya ambata a littafin dama babu buƙatar a ce sai an yi raddi domin kamar da ke faɗa ba shubuhohi ba ne yawwa shubuha ita ce take buƙatar raddi amma wannan maganar ilhadi ne bahad mahad ba bukatar wata fassara barin addini ne watsi da addini ne sukan addini ne sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan khalifofi sukan kuma dukkan al'ummar musulmi da cewa sun zo a kawai an rikita mutane wai sai an yi siyasa ta addini wannan baya nuna goyon baya kuma ga abubuwan da wasu suke ambatawa na ƙin ci gaba ko a ce al'ummar musulmi mai yi watsi da karatun boko gaba ɗaya ba a sansa saboda turawa ne suka zo wannan ina jin ko riga kun fahimci matsayinmu da bayananmu akan wannan baya cikin abin da muke tattaunawa yauwa karatu a yi shi kowanne fanni amma mu sani cewa ana yakar wannan foundation ɗin rayuwar tamu kuma ta hanyoyi da yawa ta hanyar waɗannan jaridu gidajen talabijin din nan raba mu da yanzu ku duba ku ga abubuwa da da mamaki ka ji ɗan bahaushe musulmi a ce baya sallah amma yanzu adadin yara da ba sa sallah allah ne kawai ya san yawansu musamman waɗanda suka shiga irin wannan tarbiyyar za a ɗora su akan hanyoyi minti uku ɗaya to ya ga dama mun kusa tsayawa ɗin za a ɗora su akan irin waɗannan hanyoyi da za su raba su da karatun addini da kyamatar karatun addini shi kansa ganin cewa mutum ya yi ko mai zai zo ya yi ci baya kawai za a haɗu a ita ci baya babu wani abu da musulunci yake kira zuwa gare shi irin a samu ci gaba rayuwar al'umma ta kyau amma fa a tsaya a musulunci hmm, to in ka karanta tarihin waɗannan mutane da su biyun nan da muka ji da waɗanda za mu zo mu tattauna a kansu nan gaba insha Allah 'yan kaɗan zami la'alla mu zo mai magana akan ahmad amin domin ahmad amin yana shi waɗanda suka yaɗa wannan kuma tunani na ali abdulrazik kun ga kenan dai sulsula haka za a biyo a hankali kar a ce hujumi ne da tsanantawa akan kasar egypt ba haka ba ne amma kasancewar su ne shugabannin musuluncin a ilmance shi yasa su aka fara hari da irin wannan mummunan harin kuma har abin ya kai haka duk inda suka samu irin wannan tunanin galibi daga can suka ɗauko insha Allah ta'ala zaman mu na gaba za mu gani mu ɗan gama da shi sai mu shiga magana akan Ahmad Amin da kuma wasu dai da tasirin su yake da yawa wanda ba shi da tasiri ba sai mun tsaya mun yi magana a kansa ba insha Allah ta'ala kafin mu je matsala ta gaba Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkinsa Allah ya mana rahama Allah ya sa addinin musulunci ya ƙara haɓaka Allah ya rayar da shi a zukatanmu da zukatan manyanmu da zukatan yaranmu Allah ya sa a ga future mai haske a gun samarinmu nan gaba dangane da addinin musulunci Allah kuma ya ba mu haƙuri kuma a koma a yi ilimi a yi ilimi ilimin nan shine babban makamin da ko menene baka yadda da shi ba za ka iya yakar sa da ilimi in ba ilimi kai na a yaƙa ba za ka iya yaƙar kowa ba allah subhanahu ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu. muna wa mai martaba sarki ta'aziyar dan malikin dutse da ya rasu allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah ya ji kansa allah ya sa aljanna ce makomarsa